sai yesu da aljiransa suka isa waccan gaba a wani mutum cike da mai wanda wurin kwanansa cikin kaburka ne da kuma saman duwatsu wanda har wani lokaci ma yakan ɗauki dutse na guga jikin shi an sha ɗalmin shi da sarƙoƙi da maruruwa yakan tsitsinki sai ya rugo a guje ya faɗi gabansa ya ce yesu ɗan allah ina ruwanka mu, ka zo don kai mana azaba sai yesu ya ce mashi ina sunanka sai ya ce ma yesu tuli saboda su dewa ne sai aljanun suka ce karka damu daga wannan yanki muna roƙonka ka ba mu izini mu shiga cikin wancan aladu sai yesu ya umarci wannan aljanu suka shiga cikin aladu aladun dukansu suka rungumta suka faɗa teku suka halaka da makiyayan nan suka ga abin da ya faru sai suka koma garuruwansu suka baza labari abin da ya faru akan aladunsu sai dukkan mutanen garin suka rungumto suka zo wurin yesu da zuwan wurin yesu sai suka iske mutumin na wanda da yake da magun aljanu zamne gaban yesu kuma cikin hankalinsa kuma sa ya sabin kaya sai suka riƙe su cewa ka yankinmu sai yesu ya taka jirgi sai mutumin da da cike da mai aljanu sai ce mai yesu ina roƙonka ka bar ni zan bi ka sai sai ce mashi ka koma gida ka faɗi abin da allah ya yi maka sai mutumin nan sai ya koma gida ya faɗa ma danginsa da 'yan uwansa dukkan irin alherin da ubangiji ya yi mashi wannan labari na samu shi ne daga cikin magana allah